Friends, sorry, na kuma dawowa. Mm. Yanzu na na gama live video yanzu na gama muku magana. So na ajiye wayana. Na ga taxes inda ake ta tura mu a messenger da WhatsApp. So wanda ya hakin akauntin man gane shi. Kuma mun ga abubuwan da ya faɗa live video ne mm. eh, sorry an kira ni ne a waje yanzu muka samu eh, shaida ashe, an wani <coughs> ya tura message mun ba mu ma lura ba so mun riga mun ga komai shi da ya yi ubangiji allah ya shirye shi idan mai shirewa ne fa idan kuma ba shirwa ba ne Allah ya saka mata shi ma Allah ya sa a yi mishi daidai da abin da ya wani ne ke kira na sorry ana kira na ne a waya bismillah sorry assalamu alaikum hello na'am aisha ok ke ce sorry ina live video ne aka yi ya gida to ya ake ciki kin ka abin da yake faruwa ko wallahi in ga miki na gani ni kai na ban san me ya faru ba saboda na tashi da mm. ba hau online ba da daddare eh so na tashi yau da safe mm.

eh tana nan ko ba ta raye wanda ne zai dace da akan dinta wanda ya zama da cewa ko za a ma akan din nata wani abu okay ta tura muku ko nawa ta tura mawa To, na tambaye ta na ce mata suwa yake da information, kin ga gangancin da mu nike yi kenan ko? Na ce mata mutane nawa ke da information ta ce min wai bata tura ba, kin ga ta yi ma manta. So definitely cikin ku da ta tura mawa akwai wanda aka haɗa baki da shi aka yi wannan abin. Haba. Na na faɗa something is fishy. something is fishy here amma ba za ka iya ganewa ba ana cewa wai ba haka ba ne na ce mata ta tura information amma kila ta manta ta yi kin gani ba sosai sosai sosai yanzu an da miki da account ɗinki ɗin ke naki to kin ga ko sharing hoto a messenger ki daina ki ban musu account din to hell with them can su karata ki buɗe wani so ita ma to ita ma na ga tun ɗazu muna son mu yi magana yau na ga munina kuka dina ke da uban taurin kai amma wai yau matan nan wai ta zauna tana kuka because na yi ta kira ashe wayanta ya mutu because ni tun 10 muka yi magana da ita last ki bari jiki na yayi sanyi yau sosai to Allah ya rufa asiri to jama'a kun ga irin abubuwan da nake ta faɗa muku kenan Aisha barin gama zan kira ki zaki fa faɗa mu na abin lokacin nan zan kira ki oh, oh, mhm. kun gani na faɗa muku wa'annan abubuwan da yake faruwa ba za ka iya gane masoyinka ba ba za ka iya gane makiyinka ba ita ta yi abu saboda maybe ko bayan ba ta a yi assessing to like abubuwanta da ta bari amma gashi an zo karshe an yi hakin kan tsana ta tuturo wasu abin da ba shi ba ne so da yawa na ga yanzu nan eh, akwai wata friend ina yar kano ce ita ma um, munira sorry balkisu ta yi screenshotin ta tura min abin da ke faruwa ashe ita ma an faɗa mata kafin a yi wannan abin an tura mata ta ce ta yi unfriending ɗin shi ta yi blocking ɗin shi saboda shirman da ta ga yana mata yana ɗaya daga cikin hakas ɗin nan so jama'a abubuwa mm, eh, kadara yana kan kowa zai iya faruwa da kai at any time anywhere kowane lokaci kana kwance ne ko mai eh, yanzu eh, zamani ya kai ga ko mutum bai da hotunan ka naked akwai photoshop zai iya yin duk abin da ya ga dama ɗazu na fito na yi magana wani mara kunya yana son ya zage ni ko yana son ya gaya mun magana da ba shi ne mama mama baba abbas yana waje a buɗe mai ƙofa Baba Abbas yana waje na ji hon ɗin motan shi na ga ya kira ni ina live video ne. So irin wa'annan abubuwan. Tun da na ga wani rubutu na san ina ta faɗa mu ni ba ta jin Hausa. muni ba ta jin hausa ba lalle muni ta iya rubuta wani abin da hausa ba da turanci ne yawa za ta yi amma na ga an yi nake faɗa mutane ba ita ba ne har wani yana gaya mu wani ya aka aka samu hotonta malam mutumin da yake son ya ga bayanka ko kuma makiyinka ne wallahi kan go su anilan ya samu duk abin da zai zo yi blackmailing ɗinka. wallahi duk mutumin da aka ce yau ya tsane ka wallahi he can go to any just to eh, eh, paint you black so da ni da ku duka mun san alin yanzu ba an ce ba dabba ake kiwo ba mutum ake kiwo jikina yau ya yi sanyi fiye da tunaninku because abin ya tsaya min a rai ya za a yi mutum ya yi wannan abin jos kawai yana son ya lalata maka suna ya tafi kenan na ji hon barin gama zan kira shi so kun ji aisha ma na kira ta ita ma ashe sun yi hakin dan akauntun ta so nawa ma kila za su iya yi kowane lokaci so duk wanda ya ga abin da bai miye ba an yi postin a shafi na ba kar ya ga laifi na maybe ba ni bane ba so dan Allah dan annabi masu ganin laifin nan su yi hakuri tun ɗazu na ba ku hakuri na ƙara zuwa ne in muku magana saboda abin da na ga an tura mun a messenger na tsaya gyara kayana ne na ba da wanki an damun da kaya na tsaya in jera a wardrobe ne so na gama yanzu na zauna kenan sai na ga na bude messenger sai na ga an tura min cewa ga abin da yake faruwa ni an taba tura ma ma wani en eh, eh, guardian dina yayana in komai nawa like guardian dina an taba tura ya ma taɓa zuwa comment section ne ko ya ga wai an ce wai an yi posting ko ana neman maganin hiv ko ana mai shi ya screenshotin ya bi ni eh, eh, whatsapp ya tura because baya ma kasar shi yana can america so ya gaya min da cewa um, in daina sa hotuna da sauransu ga abin da ya je tsinkayo a comment section ɗin wasu i was like sunan ma da aka sa something aisha sani ne ko ba ma sunana ba ne ni komai nawa basira saminu ne ni sunana so aka zo aka je aka yi akwai kuma wata kwanaki wa ita yar lafiya ta sa sunana ita ma sorry hotuna na da na aka zo aka bi ta aka zo aka haɗu da ita aka gaba ne sorry mutane an kira ni a waya ne son raina ya kira ni shi ma yana ganin laifi na da sauransu amma baby hakuri za ka yi don allah da annabi ka bari mai magana don allah abin nan bai faru ba bai faru ba ne ba don allah da annabi na san za ku ce like ina kare ta ba batun haka ba ne abin mutum bai yi abu ba magana allah kar a ɗaura mishi laifi idan ta yi dole mu fito mu ce ta yi kuma dole mu nuna mata ta yi kuskure amma wannan abun ba ta yi bane shi ya yasa haƙuri za ku yi kawai a faɗi gaskiya duk wanda ya gana ɓata mishi rai ya haƙuri amma fa duk wanda ya zage ni na gani zan rama don babu wanda ya ajiye ni na fito ne ina faɗan abin da yake raina abin da yake daidai kada mu je mu ɗauki alakinta kuma ba haka ba ne ba so irin wa'annan abubuwan nima an min ina a zawazin in ta zo aka muka ganta wai ina mata kyau ne ta sa hoto na tana abin nan na maza which is ne ba abin da ya dame ni na gaya mata kar ta kara kuma ta cicire hotuna na a wall dinta akwai wanda muke takara da shi a ke. takara me ne kuma jibril ali muktar ni ba a takara da ni ba na tara samari bana na tara samari kai haƙuri ka ji mana maganan abin da yake faruwa ne yanzu nan ba maganan can ba so na san idan an gyara account ta ita ma za ta ji ta hau za a yi magana za ta yi live video don Allah duk wanda ya ga wani abin da bai mishi ba don Allah ya yi haƙuri Mhm. Baby na ga ka hayo kana kallo na yanzu don girman Allah ka yi haƙuri. Ba na fito ina magana ba ne kan wani like personal interest ina ba. A'a, na fito ne in yi magana saboda mutane kada a hau abin a ɗauke shi like ya kai inda mm, ba ma tsammani. Abin nan bai faru ba bai faru ba. Na san ba ka so ina fitowa in yi magana amma dole ce ta sa. Ko ni ne hakan ta faru da ni na san za ta fito ta yi magana. dan Allah da annabi ku yi haƙuri. duk wanda mutum ya ga abu